hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki lalace ba fanka ba ya birkice shi eh to magaji odo da shi da biliya adamu ta nan biliya adamu na tawa da zandar da zandar da tawa na ake nan biliya adamu kai hankali da magaji wallahi magaji odo da shi da biliya adamu ga ta nan wannan kokowa ina kokowa a shiga a bido magaji odo na dai ba a gwada mai wannan salallami hau miliyan adamu ga ta nan ga hannuwa take ga hannuwa take ba kowawa ga ta banza kawai ku za ku rike hannuwa kuna tare to sai ka ce diya yadiyan لانه اي كذا هلالته لا اله الا الله سيكون ايدي لا ما سيكون الله الذي موسى على دوا يا كان سيكون ايدي هلالته لا طيب. بنكا بنكا بنكا بنكا كان منو حبيبي هنكلي حبيبي kai mu ma gaba amadu ka ku zaye tau abba ga shi da shi da ibariyan abba shi da ibariyan hankali abba hankali abba yaron da kyau hankali ne ɗan garin irin ƙanana kyau hankali abba hankali abba kyau kyau abba kai hankali hankali abba ibrahim da shi da ebariyar kan kan abba ya sa suka wallahi kai hankali tseriya shi kai da ka tashi hika tseriya tau hankali abba hankali hankali abba hankali abba ya ilaha illallah hankali hankali ya ilaha illallah abba ya kasuwa abba ya kashe ibariya aiki ya lalace ma ibariya tab abba ya kai tashi hankali na rantse da allah abba ta malmala kai shi kai kamar malmalin nan tuwo tab dan ta kusa dan ta kusa ga hirar ya samo ga can na farin nan yanzu za hajjin cikin dan ta kusa ga can mena barka sai ya awakin bene amma ho iya shige babu lahiya tau kai ga nan kai yaro kai dan ga hona nan tau hankali dan takuzi ya samu kafa dan takuzi ya samu kafa aiki zai lalata tau dan takuzi hankali hankali dan takuza hankali la ilaha illallah ya Hakani na takusa. Aiki zai lalace. Hakani. Na takusa La ilaha Abdu. La ilaha Abdu ya La ilaha Abdu ya Wallahi Abdu ya aiki ya lalace mai na kare mai dugu zakai tau wanga yaro wanda ya kakai ne ga dan auduga ba shi da yan uwa wai wani iri na wanga hankali da na auduga hankali da na hiru ba in lele